mutumin mai suna inkem timoti dan asalin jihar abia a najeriya mazaunin kasar algeria ya yi yunkurin tsallakawa da hodar ta kokin a bakin iyakar najeriya da nijar da ke garin ilela a jihar sokoto Kwamandar hukumar yaƙi da sha da fara miyagun ƙwayoyi a Sokoto, Bamidele shagun Amos ya bayyana cewa. He was stopped and searched and uh, the 62 wraps of a uh, substance suspected to be cocaine. An tsayar da shi domin bincike sai aka tarar da ɗaurin wasu abubuwa har guda 62 da ake tuhumar cocaine ce a cikin jikarsa ya tsatsaga su cikin robobin yogurt. The quantity of the drug is 1.550 kilograms. Kwamandan ya ce da aka matsa da bincike a cikin jikar tasa an gano wani fasfo na shiga kasashen ecowas wanda ke dauke da hotonsa amma sunan jikin fasfo ɗin ya bambanta da sunan da ya bayar a farko the name of the passport is awulu audu and that's the passport he uses so sunan da ke kan fasfo ɗin shine awulu audu kuma fasfo ɗin ne yake amfani da shi tuni mun garzaya da shi a hedda kutar ofishin mu da ke sokoto muna ci gaba da bincike um, kuma yana ba mu haɗin kai muna son gano ko akwai wasu masu hannu ga wannan safarar na tuntaɓi mai sharhi akan lamuran yau da kullun kuma masanin halayyar dan adam farfesa tukur muhammad baba ko me wannan abin ke nufi samun irinsa a Najeriya? Yana nuna mana cewa fa ƙasar nan fa ga wani kuma bala'i bisa bala'o'i na daidai ya fara zama wani babban hanya na fataucin miyagun abubuwan nan irin su koken da sauran kwaya-kwaya. Tambayar da zabu shine shin abin da aka kama nawa ne saura a cikin ƙasa nawa ake amfani da shi a cikin ƙasa. Waɗannan abubuwan fa an dade ana kamawa shikenan baka sake jin labarin kuma wato bala'i ne bisa bisa bala'i ya zo mana. Shi ma Nura Abdullahi Attajiri yana cikin masu fafatuka ta faɗakarwa akan illolin sha da safarar miyagun ƙwayoyi. ga wannan da ta'addanci da muke fama da shi da wa'annan matsalolin da ake gani suna da alaƙa da wa'annan miyagun shaye-shaye. To kuma dole ne hukumomin da abin ya shafa da sarakuna da shugabannin addini da kowa kamar da mun ka shayi kuwa na a tsura ido a sa ajo addiba irin abubuwan da kakai suna kawa sannan kuma su hukumomin da abin ya shawa a ƙara karwar da su ne sun kayan aiki domin ni na san nan ma hukumar ta yan jirgi ta Sokoto ba ta yi son kayan aiki. Masu lura da al'amura da yana ganin cewa muddin ba a hukunta masu laifi bainar jama'a to ba za a daina samun masu aikata irin wannan laifin ba don haka yaƙi da masu aikata irin wannan laifi tamkar aikin banza ne. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.